ta Taken ranar karrama kafar sadarwa ta rediyo bana na da zumar yada haɗin kai a tsakanin al'umma masu al'adu da addinai daban-daban a duniya. Yanzu a cina hukumar raya ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta bullo da martaba wannan rana da aka fara tsarawa alif da ɗari tara da arba'in da shida inda a ƙarshe bayan tuntubar masu ruwa da tsakiya dubu biyu da goma sha ɗaya ya sanya dubu biyu da goma sha uku aka ayyana duk ranar goma sha uku ga watan Fabrairu ta zama ranar karrama rediyo ta duniya. Duk da bullo da kafar sadarwar zamani ta yanar gizo har rediyo ke isar da sakonni zuwa kowane lungu na duniya tsakanin tsakanin birane da karkara don kafar ba ta buƙatar wutar lantarki wajen cin gajiyarta. Ga abin da mai sharhi kan tattalin arziki da al'adu Aisha Zakari Yasmin ke cewa. Sannan kuma ita kafa ta yanar gizo-gizo intanet ita ma tana taimakawa amma gaskiya ba kamar rediyo ba saboda shi ba shi da filters ko kuma a ce ma'aunin matatar tabbatar da labarai ba kamar na rediyo ba ban ce na rediyo da abin da aka faɗa kamar magana ce ta alkur'ani ba amma a takaice yawanci mutane sun fi yadda ko ni na fi yadda da maganar rediyo saboda sukan yi kamanta kokari kafin su saki abu kai tsaye shi ma Adamu a Tahiru da yake yada labaru ta kafar sada zumunta ya ce duk abin da aka yi don mutunta rediyo ba zai wuce gona da iri ba ba zan manta ba tun muna primary school ana koya mana a cikin wani darasi da ake ce social studies cewa idan ana tambaya game da kafafen sadarwa na tun asali inda aka fito to gidan rediyo yana ciki saboda hanya ce wadda da na birni da na ƙauye suke jin labarai da kuma wasu abubuwa na sada zumunta a cikin shirye-shiryen gidan rediyo. Jagoran kungiyar muryar talaka a Najeriya da ke da membobi a duk faɗin ƙasar zai Bala Kofa Sabuwa ya ce ba za a samu nasarar haɗin kan ƙasa ba in ba tare da tasirin kafar sadarwa ta rediyo ba. Kuma ina ganin da cewa rediyo ita ce aka kafa wadda ka yada labari cikin sauƙi kuma sahihin labari babu inda talaka ka dogara da sauƙin samun labari sahihi irin rediyo ita ce talaka zai samu labari cikin sauƙi ka gama mutum ya sayi yan rediyo ɗice ta naira dubu da yan batura ne na naira ɗari ya ɗaya kwanaki yana samun labari isasshe rediyo ta kawo zumunci ta haɗa kan al'umma sosai wajen sada zumunci. Hakika an samu gidajen rediyo a kusan kowane yanki da suka haɗa da na gwamnati da masu zaman kansu inda da bambancin aikin ya shafi masu tsage gaskiya, masu ririta ko ɓoye gaskiyar da masu yada abun da masu mulki ke so. Kafafen yada labaru na matakin duniya na samun tagomashin aiki ba katsalanda. Aliyu Mustapha Sokoto shine shugaban sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan shi yasa ka wasu kafofin watsa labarai kuma na muryar Amurka suna da kuliyoyin masu goyon faransu masu sauraro su saboda sun tabbata cewa abin da za su ji tsantsan gaskiya abin da ke faruwa kenan ba wani abu da za a ba su da gaskiya. yasa a ƙarshen gaskiya ma babban takin muryar Amurka shine za gaskiya komai ɗacin ta kuma har yanzu akan abin da ake kenan. Adalci a kafafen labaru tsakanin dukkan sassa shi ke takaita mulkin kama karya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.